Sarakuna ta biyu Sura goma sha uku Yehoyahaz sarkin Isra'ila A shekara ta ashirin da uku ta Yawosh ɗan Ahaziya, sarkin Yahuda, Yehoyahaz ɗan Yehu ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya koyi mulki shekara goma sha bakwai, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji ta wurin bin zunuban Yerobowam ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, bai kuwa guje musu ba. saboda haka fushin Ubangiji ya ƙuna a kan Isra'ila, kuma da daɗewa ya sa su a ƙarƙashin ikon Hazayel, sarkin Aram, da Ben Hadad ɗansa. Sai Yehoyahaz ya nemi tagomashin Ubangiji, Ubangiji kuwa ya saurare shi, domin ya ga irin matsin da sarki Aram yake yi wa Isra'ila. Sai Ubangiji ya tā da mai ceto wa Isra'ila, suka kuma kuɓuta daga ikon Aram. ta haka Isra'ilawa suka yi zama a gidajensu yadda suke yi a da. sai dai ba su bar yin zunuban gidan Yerobowam ba, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, suka ci gaba da yinsu, haka ma ginshiƙin Ashera ta kasance a tsaye a cikin Samariya, ba abin da ya rage na rundunar Yehoyahaz sai mahayan dawakai hamsin, kekunan yaƙi goma da kuma sojojin ƙasa dubu goma, gama sarkin Aram ya hallaka sauran, ya kuma yi kace kace da su. kamar ƙura a masussuka. Game da sauran ayyukan mulkin Yehoyahaz, dukan abubuwan da ya yi, da kuma nasarorinsa, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yehoyahaz ya huta da kakanninsa, aka binne shi a Samariya, Yehowash ɗansa kuma ya gaje shi. Yehowash sarkin Isra'ila A shekara ta talatin da bakwai ta Yowash sarkin Yahuda, Yehowash ɗan Yehoyahaz ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki shekaru goma sha shida, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai juya ga barin zunuban Yerobowam ɗan Nebat ba, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, ya ci gaba da yin su Game da sauran ayyukan mulkin Yowash, da dukan abubuwan da ya yi, da kuma nasarorinsa, haɗe da yaƙin da ya yi da Amaziya sarkin Yahuda, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila, Yowash ya huta da kakanninsa, Yerobowam kuwa ya gāje shi, aka binne Yehowash a Samariya tare da sarakunan Isra'ila. To, Elisha ya kamu da ciwon da ya kashe shi, Yowash sarkin Isra'ila ya gangara don ya gan shi, ya kuma yi kuka dominsa, ya yi kuka yana cewa, Babana, babana, keken yaƙin Isra'ila da mahayin dawakanta. Elisha ya ce wa Yehowash, Ka samo baka da kibiyoyi, ya koyi haka, sai ya ce wa Yehowash sarkin Isra'ila, Ka ɗauki baka a hannunka, da ya ɗauka, sai Elisha ya sa hannunsa a hannuwan sarki, ya ce masa, Ka buɗe taga wajen gabas, sai ya buɗe, sai Elisha ya ce, Ka harba, sai ya harba, Elisha ya ce, Kibiyar nasara ta Ubangiji. kibiyan nasara a kan Aram, za ka hallaka Arameyawa sarai a Afek. Sa'an nan ya ce, Ka ɗauki kibiyoyi, sai sarkin ya ɗauko, sai Ilesha ya ce, Ka caki ƙasa, sai ya caka sau uku, sa'an nan ya daina, sai mutumin Allah ya fushi da shi ya ce, Da a ce ka caki ƙasar sau biyar ko shida, da za ka yi nasara a kan Aram ka kuma hallaka ta sarai, amma yanzu za ka yi nasara a kanta sau uku ne kawai, Elisha ya mutu, aka kuma binne shi, to, mahara Mowabawa sun saba kawo hari a ƙasar Isra'ila a kowace bazara, wata rana yayinda waɗansu Isra'ilawa suke binne wani mutum, Fara ɗaya sai ga mahara, saboda haka suka jefar da gawar mutumin a kabarin Elisha, da gawar ta taɓa ƙasusuwan Elisha, sai mutumin ya farka, ya tashi ya tsaya da ƙafafunsa. Hazayel sarkin Aram ya musguna wa Isra'ila a duk tsawon mulkin Yehoyahaz, amma Ubangiji ya nuna musu alheri, ya ji tausayinsu, ya kuma damu da su saboda alkawarinsa da Ibrahim, Ishaku da Yaƙub, har ya zuwa yau, bai yarda ya hallaka su ko ya shafe su daga gabansa ba. Haziyar sarkin Aram ya mutu, sai Ben Hadad ɗansa ya gaje shi. Sa'an nan Yowash ya sāke ƙwato garuruwan da Ben Hadad ya ci da yaƙi, a hannun mahaifinsa Yehoyahaz, sau uku Yehowash ya yi nasara a kansa, ta haka kuwa ya ƙwace garuruwan Isra'ilawa.